Shin ana iya cewa zuwa yawon bakuncin haure yana da kyau? A gani na bakuncin haure abun kwarai ne, kuma ni a nawa ganin yana da muhimmanci a gurinmu mu fita daga inda muka girma domin mu gano mu idanuwanmu sauran al'adun duniya, mu zanta da sauran kabilu, mu kuma san yadda za mu ci gaba tare. Ana tsammanin cewa yawancin 'yan Afirka ta yamma suna shiga kasashen turai ba a kan gaskiya ba. Lalle ba haka ba ne. Yawancin 'yan Afirka ta yamma na shiga turai ta hanyar da doka ta yarda da ita. In ma don saboda karatu ne ko don wani aiki da zai kai su ko don ganin danginsu. Watakila zan iya ta 'yan kaɗan ne wa'anda ba su bin ka'ida. Yallaka su 20 daga cikin ɗari. Kuma hakan na nufin waɗanda ke shiga turai ba tare da takardunsu sun cika ba. Tunda in za ka shiga ƙasar da ba taka ba, ya kamata ka kiyaye dokokin ƙasa. Kenan sai ka tara dukkan takardu na balaguro kamar fasfor ko visa. visa ka tattara dukkan takardun da za su iya baka damar samun visa kin a gurin ofishin jakadancin kasar da zaka. wani hatsari ne masu zuwa yawon baikuncin haure suke fuskanta. To lalle akwai hadari sosai tunda masu baikuncin haure ba tare da bin ka'idodi ba ba a ma san matsayinsu ba kenan ba iya ba su cikakkiyar kariya kamar yadda su a ba ma waɗanda su suka cika kenan kowace matsala za ta iya riske su in ma a cuce su ne ko a sa su aikin dole ko a yi ma mata fyaɗe ko a yi musu yaudara kala-kala. Ta wani bangaren kuma ba za su samu kulawa ba ta fannin kiwon lafiya, karatu da duk abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta kula. Kenan waɗannan duka na sanya baƙin haure zama masu rauni sosai a ƙasar da ba ta su ba. ƙetare hamada mun san cewa mutane da dama suna rasa rayunansu ko akwai wani adadi? Babu wani sanannen kirge a kai saboda girman sahara. kuma ba a zurfa bincike ba sosai a kai amma in kika duba adadin masu shiga da fita za a iya cewa suna da yawa sosai kuma zan iya ce miki muna da adadin waɗanda ke haura teku kenan zan iya ce miki in an samu mutum ɗaya da ya rasa ran shi a cikin teku kenan za ki iya samun mutum biyu da za su rasa rayukansu a cikin sahara